وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان لطالما حذرنا الله سبحانه وتعالى من غرور الدنيا فقال في غير ما موضع من كتابه الكريم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا أن أكثر الناس انحازوا للدنيا وركنوا إليها ونسوا الآخر كأنهم خلقوا أنفسهم كأنهم لم يكونوا مخلقون لذلك قال تعالى متعجبا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قرر أن النفس البشرية تشتهي سبعة أشياء فقال عز من قائل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله سبحانه وتعالى والحرف قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فالله عنده حسن المآب المآب الأحسن إلى الله عز وجل أي المرجع وهذه السبعة اختصرها الله سبحانه وتعالى في خمسة أشياء فقال إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وهذه الخمسة اختصرها الله سبحانه وتعالى في شيئين فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وجماع هذه الأشياء كلها, كلها هي الهوى لذلك قال تعالى ونهى النفس عن الهوى فانتبهوا عباد الله فإن الأخبار التي تملأ البلاد عن بعض من يفتر الله له فيحاول أن يجعل يسر الله له يكون عليه الله سبحانه وتعالى رزقه وأجزل رزقه وأثقل مثقاله ولكنه يقابل الله سبحانه وتعالى بالعدوان والمعصية نسأل الله السلام والله إنه خير أن يرزقك الله سبحانه وتعالى وأن يفهمك فيما رزقك أنت لست أخير الناس ولا أشرفهم عليه ولا أقربهم منه إنما أعطاك ليبتليك ونبلوكم بالشر والخير فتنة الشر والخير فتنة فهو ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير إذا رزقك الله فهو ابتلاء ولو رزقك فقرا وشدة وعسرا فما هو إلا ابتلاء فإن الركون إلى الدنيا والانعياز لها سار في جميع مسار الحياة وفي جميع المراتب مراتب حكومية مراكب, مراتب تجارية صناعية سوقية مركزية في كل مكان في كل مركز في كل مصنع في كل معمل في كل مكان كأن الله سبحانه وتعالى محذرا عن ذلك كأنه سبحانه لم يخوفنا يوم الوقوف بين يديه والحساب على ما قدم الإنسان من خير وشر إن كان خيرا فليحمد, فليحمد الإنسان ربه وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه تذكروا دائما عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في السنن وقال حديث حسن صحيح بسنده إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والحكمة وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yan uwa masu albarka wannan khutba a wannan mumbari mai albarka a wannan rana ta juma'a mai albarka 25 ga watan takwas watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da sha uku ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 a wannan mumbari mai albarka na masallacin markazin nur da ke nan layin makabarta farawa hotoro ƙaramar hukumar nasarawar jihar kano najeriya ta yi magana ne akan yadda mutane suka shagala da duniya kai ka ce babu wata tafiya ko wani wuri da suke hari a gaban su ita ce lahira na roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin abin da na faɗa na aiki ba mu ikon aiki na nesanta Allah ya ba mu ikon nesanta. kamar yadda nake roƙon sa subhanahu wataala Allah ya kiyashe mu ruduwa da duniya da karkata zuwa gare ta da yin aiki domin takaitar cin moriyarta a cikinta ba tare da mun ɗauki muryar zuwa lahira yan wani masu albarka bayan mukaddima da na sabai wadda na kan fada da alfahari alfahari ba irin na mai jiji da kai da wani abu da Allah ya ba shi ba ko takama ko toroko bal alfahari irin na mutumin da ya yi koyi da abin koyi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mukaddima din ita annabi yake a kowane lokaci ta ce khutba ta idi ko ta juma'a ko ta sallar roƙon ruwa duk khutbar da zai haka yake yi haka in zai karantarwa haka in zai yi mitin haka ko aure zai daura sallallahu alaihi wasallam haka yake yi na roƙo Allah subhanahu wataala ya bamu ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu ikon zama tare da shi ranar kiyama a gidan aljanna في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه لي ذلك والقادر عليه يوم ما صار البركة كمر الله ya mana يمنى كشيدي أكن رود الرأي والدنيا kai ka ce da dai Allah bai taba tsoratar da mu akan abin da ya shafi wannan rayuwar ta duniya ba da irin yadda rudin ta yake na ɗan lokaci wanda yake yana wucewa kai ka ce Allah subhanahu ta'ala bai taba jan mu ya gaya mana cewa wannan duniyar babu tabbas a cikin ta ba madu da haka da yawa daga cikin mutane mun karkata zuwa duniya kai za ka ce duniyar nan mun zo ne babu nan da za mu bata alhali kowa ya yadda ya kankance, ya san cewa watan wata rana dole sai a bar wannan rayuwa ta duniya yan wa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci duniya ya mayar da ita wuri ne kawai na jin daɗi ba ta wuce wato wata inuwa da matafi ya same ta a cikin dokar daji ko akan hanyarsa wadda bai ci rabin tafiya ba ya zauna don huta kawai itashe tafi ci gaba da tafiya amma da ya je wajen sai zauna ya shanta ke kamar ina jin ya zo inda ya yan masu albarka Allah subhanahu wata'ala da ya halicci duniya ya ɗauki nauyin yi wa bayansa bayanin mece ta wannan duniya ya nuna musu ita tsirararta inda take inda Allah mutum ne ya ce inda aka haifi duniya tsirararta haka Allah ya nuna wa mutane ita amma duk da haka waɗansu sun zaɓi wannan duniyar akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya gaya musu cewa ya fi wannan duniyar shi ya halicci duniyar ba su labarin ta kuma ya gaya musu ya halicci wani wuri da ya fi wannan duniya amma duk da haka suka karyata Allah subhanahu Ta'ala suka sakankance da wannan suka ce to ai wannan ita ce tabbas da ita aka ba su ita ce a gaban su ita suke kai yawa masu albarka Allah subhanahu Ta'ala da ya halicci dan adam ya sa masa wani abu da ake cewa da shi san san rai ko san zuciya ko kaunar wani abu ko jin ina inhabi wato karkatuwa zuwa ga wani abu to dan kada i karkata zuwa ga abin da ba daidai ba sai Allah subhanahu wataala i bashi malaka wani karfin iko wata dama wadda za ta hana shi karkata zuwa ga abin da yake so saboda illar abin ba dan baya sansa sa ba sai dan saboda illar tasa kuma ya bashi karfin da zai ba abin da ran nasa ba shi yake so ba amma kuma ya bashi wata ɗabi'a ta mujanasa idan ya zauna da abu sai ya zama to wannan abin shi ma sai je yana son ya saba da shi a cikin halittun Allah kaf ba mai irin wannan ɗabi'ar ta ɗan adam wa masu albarka to shi Allah da ya halitti duniya ya halitti mutum ya halitti abin da yake cikin duniya sai ya gaya ɗan adam ga abubuwan da ransa yake so a duniyar nan gaba ɗaya abubuwa ne kwaya bakwai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce an ƙawata wa mutane san mata da yaya da kuma san tara dukiya su tara ta niki-niki tari-tari tsibi-tsibi dala-dala su tara ta yadda da za a ce mutum a gidansa ina da rijiya ta zinare guda biyu ba za ta wadace shi ba sai kokarin nemo ta uku sai ya haka ta uku sai Allah ya faɗa a dukiya ita ainihin mata da yaya da kuma dukiya ga ta nan Mahadika kato ne zinari azurfa dawaki ababen hawa na kayatattu masu nagarta na alfahari na alfarma na takama da dabbobin gida irin shanu irin raƙuma irin tumaki awaki a ce gashi nan ina da su garke-garke da kuma amfanin gona kayan abinci to shi shikenan komai shi ya ji masa ga kudi ga abinci abincin ga nama ga dan itaciya ga wanda za a dafa a ci sannan ga nono na shanu da raƙuma da tumaki da awaki wanda zai ɗauka ya sha shikenan ga kudi kuma da zai sai zuma shikenan shi rayuwa ta yi masa daidai sai Allah ya tattara waɗannan abubuwa gaba ɗaya ita zalika mata'ul hayatid duniya wannan duk jin daɗi ne na rayuwar duniya yace wallahu indahu husnul ma'ab kyakkyawar makoma a wajen Allah take da ka waɗannan abubuwan duk da ya baka ba ce karka amfana da su ba amma ka amfana da su inda za su kusantar da kai zuwa gare shi da yanka koma gare shi inda ya biyo ka nan yi maka alkhairi can ma ka je ka tarar ya tattala maka alkhairi an tambaye wani balaraban ƙauye ko aka ce da shi za ka mutu sai aka ga yana murmushi yana murna kai ane ma zancen mutuwa amma kana dariya ita yan an mutu ina za a koma ne aka ce lahira ita wajen aka ce ita aka ce wajen Allah sai ce to Allah da ya biyo ni nan duniya yi min alkhairi shine na koma wajen sa zai kasa min alkhairi kaga wannan yana da hankali amma shagaltuwa yi da duniya bai shagaltu da ita abin da ya lura Allah ya yi masa baiwa a duniya da aka bari ya ɗauki yi amfani da ita wajen yardar da shi ta inda ya koma wajen shi zai samu fiye da abin da ya bashi a nan duniya waɗannan abubuwan guda bakwai yan uwa masu albarka Allah ya tattare su a wata aya mai da su guda biyar ita rayuwar duniyar nan da kuke ganin ta ba wata aba ce face la'ibun wasati wa lahun da wargi wa zinatun da kawa mutum ya gina ƙaton gida an yi ado an yi masa kwalliya ina da mata mai kyau ina da abin hawa mai kyau na takama na alfahari na alfarma riga mai kyau jiki mai kyau kaza mai kyau komai na lafiya lau komai ya ji ita wata fahur da kuma alfahari a tsakanin wata kafur da tara abu ka ce na fi wane kaza shi yana na fi ka kaza a cikin me fil amwali wal aulad a cikin yaya da dukiya ko dukiyoyi da yaya ka yanzu mutane rafkana ma ta same su ba sa alfahari da na fi ka yawan yaya sai dai alfahari da na fi ka yawan kuɗi wannan kuɗin da ka tara ko nawa ne in ba ka da magada sun zama banza su waye magadanka 'ya'yanka amma ka tara dukiya ka mutu sai yan uwanka suka gata gada kai aikin banza za su manta ma kai ne ka tara dukiyar ba wanda zai iya tuna ka wani rana ma yi maka addu'a in suka mutu 'ya'yansu su suka gada su za su ringa yawa addu'a ba kai ba waɗanda suka gabace mu har a arna suna alfahari da yawan yaya wa tafakhurun bainakum fil wa takathurun fil amwali wal aulad ka tara dukiya kuma kana tarin yaya wani zai tara dukiya mai tarin yawa amma yanzu ka ina da only one child ɗansa kwaya ɗaya ne kawai wani ma ɗan ba namiji bane mace ce amma ga tarin dukiya me zai da ita oho kuma shaidan ya rufe masa idanunsa maimakon i buɗe wannan dukiya i watsa ta i baza ta i ɗauka i bayar nan i bayar nan kowanne aiki da Allah yake so a yi i kokari tun ina raye i ba zai yi ba kuma shi burinsa ba buri ne da ya samu wadansu yayin da za su gaje shi ba shi kawai a ce ya fi kowa kuɗi a ce ya fi kowa mallaka a ce ya fi kowa kama Allah ce wa takasurun fil amwali wal aulad sai ce kamar sali ghaifin a'jaba al kuffara nabatu kamar ruwan sama ne mamako da ya sauka manoma suke shuka gona shuka ta burge su ta ba da sha'awa wata rana kana nan iska za ta kada sai ka ga wannan shukar koriya ta kada ta yi jaja-jaja ana nan ta bushe ta zama karmami Allah ce wa mal hayatu duniya illa mata'ul gurur duniya ba komai bace face jin daɗi ne kawai na rudu inda ka ga shuka tana kaɗewa haka ɗan adam shi ma zai kaɗe randa rayuwarsa ta zo ƙarewa waɗannan abubuwa guda uku biyar ‘yan uwa masu albarka Allah ya da tattare su mai da su abu biyu ita wa malhayatu duniya illa la'ibun wa lahab rayuwar duniya nan fada kuke gani ba komai ba ce face wasa ce da wargi wasa irin wanda da kuke gani mutum ya yi wasan langa ko yi wasan mai gudu ya gudu ko yi wasan kwallo ko yi kaza kaza kaza wallahu da wargi wato abu na nishadi irin waɗannan abin da shashashe suke yi na abin na a tiktok ko a social media yan comedy da waye da sauransu wargi ne yace wala darul akhiratu khairul ne ladina yattaqun wallahi lallai gidan lahira shine alkhairi amma ga masu takawa sai ce afala kilo yanzu ba za ku fahimci wannan bayanin da ake muku ba waɗannan abubuwan gaba ɗaya Allah ya mayar da shi ma abu ɗaya Yace ce wa nahan nafsa anil hawa hawa wannan son zuciya ɗin shi yake kai mutane zuwa ga duk waɗannan abubuwa yanwa masu albarka Allah sai neme mu hana kanmu daga son zuciya mu kiyayi son zuciya son zuciya ba haushe ce bacinta da ka daka ta zuciya za ta kai ka tabaro ka yanwa masu albarka mu kalla yadda yau rayuwar mutane ta koma karkata ce kawai zuwa ga duniya kai ka ce su suka halicci kansu kai ka ce babu wani ya su da haka Allah yake mamaki yake tambaya ta ban mamaki am khuliqu min ghairi shay wai mutane kawai faduwa suka daga sama ba halittar su aka yi ba am humul khaliqun ko ko su ne masu halittar su suka halicci kawunan su kowa ya sani bai halicci kansa ba to ya wanda bai halici kansa ba yake tunanin kuma yana da tasarruf ko ikon tasarrufi da kansa inda ya ga dama sannan a ƙarshen rayuwarsa kuma ya kai kansa inda ya ga dama me ya hana shi ya tsaya saurari ubangijinsa da ya halice shi wanda ya san abin da yake gabanin shi da abin da zai zo bayan shi me ya hana ya tsaya saurare shi don masu albarka labari ya cika gari ko ni dan uwa Allah ya yi masa baiwa ta arziki ta wadata amma ya yi happy birthday wai ya kashe fiye da biliyan ɗaya naira na guga naira fiye da naira biliyan ɗaya Allah wa ni'mal wakil ana ta zaginsa ana tsine masa na ce ba zaginsa ko tsinuwa za a yi masa ba taya shi ya zama bin tausayi a taya shi addu'a zuwa ga Allah Allah ya shirye shi Allah ya ganar da shi wannan duniyar da kuka ga <clears throat> inda kuka ga wannan runin, haka take rudan masu ita da waɗanda suka karkata zuwa gare ta in ka karkata zuwa ga duniya za ta yi maka irin wannan abin <clears throat> ku kalli ƙaruna abin da ya yi kenan <clears throat> Allah ya ba shi dukiya amma ya saba wa annabi Musa ya manta Allah ne ma ya ba shi dukiyar maimakon ya yi abin da Allah ya umarce shi da dukiya wanda shi ma dalilin da ya sa ya roƙi Allah ya ba shi dukiyar kenan amma sai ya zamanto yana fito na fito da Allah subhanahu wata'ala yan uwa irin waɗannan abubuwa sukan yaudari mutane ko wanda ya ce an yi masa magana ya ce ba wanda ya ba shi kuɗi balle ya ba shawara inda zai da kuɗi wallahi duk ba wani abu ne rudi ne na duniya rudi ne na duniya da haka mu taya shi addu'a Allah subhanahu wataala ya gane da shi wani ya ce mutumin kirki ne <clears throat> abin da ya shafi ciyarwa abin da ya shafi kyauta kyautata makota kaza kaza kaza kaza Allah ya sa ya dore a haka amma Allah ya sa ya fahimci cewa dan kana yin aikin kirki ba garanti kuma ka samu cewa ka yi mummunan aiki ba in kai aiki kyakkyawa guda ɗaya lada goma za a baka mummuna zunubi ɗaya za a rubuta ma amma za ka je ka tarar da mutane da yawa a gidan wuta a ranar tashin alkiyama to da haka kada a rudu da irin wannan abin da ake yi jiya muna karatu sai muke magana yanzu ku duba azumi ya taho amma kayan masarufi sun fara tashi a lokacin da ya kamata a taimaki mutane waɗanda suka yi noma abin hannun sai abin da suka rasa i kima i daraja a sai abin da daraja aka karya shi yanzu manoma da yawa sun karye bane ba za su yi noma ba wasu sun ce sun ma daina noman kwata-kwata tun da shi ma zama ba tabbas aka karya abin amma yanzu gashi ya fara tashi naira ɗari hudu ta wa gero gaba amma yau sai ka sa naira dubu sannan ka sai gero nan da wata ɗaya baya za ka fi shi ɗari hudu ɗari biyar amma yau ga shi inda abin ya tashi shinkafa nan da sati biyu baya irin tamu ta kura kana iya samun dubu da ɗari biyar yau sai ka sa dubu biyu wadda ake sayarwa dubu da ɗari ɗaya da ɗari biyu a baya ka saya mara kyan kenan ka saya dubu biyu sannan ka saya me kyan da ake saya dubu da ɗari biyar a wancan lokacin yanzu sai ka sa dubu biyu da ɗari biyar da ɗari shida da ɗari bakwai saboda ne azumi kawai ya to kuma abin da zai baka mamaki waɗanda suke producing waɗannan abubuwan dukkaninsu musulmai ne to sai muke tattauna wannan magana sai nake cewa akwai irin su mai girma dangwata da buwa su yi waɗannan matsaloli da ake ciki su shigo cikin abin nan sai wani yake ƙoƙarin bayar da kariya na ce ba ina ajiyin ba ne ba kuma ƙalubalanta su nake yi ba shawara ce shawara ce dan watan nan da buwa din nan in ka ga dama in ka koma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce kamar su ne Usman dan Affan da Abdurrahman dan Auf idan ramadan izo a rayuwarsu ba wai musulmai kawai ba har waɗanda ba musulmai ba sai sun san ramadan ya zo sai suna sauƙin rayuwa ba dan rayuwar tana da tsada ba amma za ta ƙara sauƙi na ce za su yi irin abin da su usman ɗan afan suke yi kuma ba su ji komai a cikinsu ba ni na yi imani da dangwata da buwa da kowannensu zai ce a kullum abin da ake a kamfanoninsa na taliya da siga da shinkafa ya bayar fi lahi tsawon watan ramadan wallahi ba abinda da zai taɓa dukiyar abin da zai tsaya kawai shine riba da suke samu ta kullum da suke karantawa a lamba amma sakamakon da ba sa gani a wurin Allah ba wanda ya san iya abinda da za su samu na lada Allah ina cewa buwa ɗin nan ya sani din ramadan fiye da mutum miliyan hudu yake cewa. Allah ya saka da alheri amma ina tasirin abin yake duk abin da kai idan tasirinsa ya ɓoyu <clears throat> sai ga waɗansu to ba zai hana mutane su magana a kanka da haka jama'a mu daina bayar da kariya cikin abin da ba tuhuma ba ce abin da yake shawara ce wata maganar idan baka faɗa wane ba ba zai yi ma tunanin da shi ake illa iyaka amma musamman ni ɗabi'a ta ce kowa ya san ba ɗabi'a ta bace ina magana na kiran sunan wane da wane nakan yi magana wanda ake kai aika wa sako ya san da shi aiki mutum ne zo je yi zage-zage ce don kaza-kaza mutum ya isa magana in ba da kai yake bai na ruwanka amma ya nuna ka yanzu ka san da kai iki in ka wai ka wai ka za wanda ka je yana cewa ku kyale shi ka za ka za to da shi iki da haka eh haka rayuwa din take ba tuhuma ba ce shawara ce ko ake baiwa mutane wannan rayuwar da ka gani abin da baka yi wa kanka ba karkai tunanin an ka mutu a kowanne zai maka wannan zamanin babu shi saboda abubuwan da suka tabbata a zahiri a hakikance to in kana da hankali kai kuma sai ka ɗauki matakai 'yan uwa ne ɗan uwansu ya mutu ya bar dukiya ba shi da magaji ko ɗaya kai ko matar aure ba shi da ballanta naɗa ba uwa ba uba ba wa ba ƙane waɗanda suka gaje shi irin dangantaka ɗin nan ce ta haɗa amma aka zo ku zo ku gina kowannensu ya sami abin da ya haura naira biliyan hudu na najeriya naira ba silai ba naira biliyan hudu amma ku gina masa masallaci haɗu ku gina kowa ita yana da uzuri a gaban kuma gabanin a bashi wannan kudin ba shi da ko naira miliyan ɗaya kai akwai mutumin da na san shi ‘ya'yansa ne na cikinsa da ya mutu aka ce su haƙa masa ko rijiya ce saboda ya mallaki dukiya amma ba a san wani abu da yi ba duk inda wani abu sai abin da yake nasa ne dole ya yi masallaci a kasuwarsa ya yi a wurin zamansa irin wannan ko kofar gidansa ina wani da ije wani wuri yayi ku zo ku yi masa cewa suka yi idan ina so me yasa da yana rai shi bai yi ba yayin sa ne na cikin shi ku saurari wasu labarai da malam Aminu Ibrahim Daura ya bayar a kwanakin baya mutanen da aka zo ana raban gado ana cikin raban gado wani da ya ja a wajen ya buga kafin ya karbi kudin ya buga a kawo masa wata mota samfuri mai kyau umar Sani fage ya ba da labarin wani mutum da ya bar masallaci ƴaƴansa suka tashi masallacin sai yarsa mace kadai dan wurin da ta samu ta ce ita tunda babanta ya ce wannan wuri masallaci ne ba takarda ba komai ta ce shi a bar nata shagon da aka bata in an yi i koma dai har yanzu a nan gudun za a dinga sallah ita kadai wannan duniyar idan abin da yake faruwa a ta baka ɗau darasi a ta ba yaushe za ka jama'a rafkana da karkata zuwa ga duniya ta shiga kowanne sako a cikin rayuwar al'umma a bangaren hukumomi ne a bangaren kasuwanci ne a bangaren malanta ne duk wani ɓangare da ka sani karkatar nan zuwa ga duniya ya shiga ya yi zaman da baro me ya kamata ka yi ka zama mai hankali mai basira kada ka yadda ka karkata tare da karkatattu a yadda kake ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka wannan dan uwa da wannan abu muna roƙon Allah Allah ya taimake Allah isa i gane hatsarin abin da yi bai cancanci tsinuwa ba ina cikinmu in Allah ya tashi tsine masa mu ma tsinuwa za ta taɓa mu da ina wajenmu shi ke sai mu tsine masa ta shi ma din ba abin da ya fi kamata mu yi ba ke abin da ya fi kamata mu yi shi ne tun da yana iya ciyar da dukiya irin wannan Allah ya karkatar da zuciyarsa ya ringa tsiban irin wannan dukiya ga maguza suna musulunta ba inda za a zaunar da su za a yi ana son gina musu makaranta ana son gina musu masallaci ana son ɗaukan malamai da za su karantar da su su koya musu addini amma babu yadda za a yi ga talakawa ka je asibitoci za ka je ga sunan suna neman ya za su yi magani sun rasa a roƙi Allah ya karkata zuciyarsa zuwa ga ayyukan alkhairi irin waɗannan wanda zai iya yi da dukiya mai nauyi irin wannan in yayi ya zama alkhairi a gare mu gabaki daya yanwa masu albarka jihar kano tana buƙatar addu'a najeriya tana buƙatar addu'a duk ƙasashen musulmai a duniya ma suna buƙatar addu'a muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ya shigo cikin al'amarin waɗannan ƙasashe namu allah abin da ɓaci tsakaninmu da kai ka ba mu ikon gyarawa allah ka gani ga wasu bayan ka suna so sai sun taushe bayanka masu rauni Allah kar ka bar azzalumai zalunci bayanka masu rauni Allah ka taimaki Najeriya Allah ka taimaki kasashen musulmai Allah ka taimaki jihar Kano waɗanda ke nufin jihar Kano da sharri Allah ka mayar da shari a kansu Allah ka shagaltar da su da kawunansu Allah karka ba su dama Allah karka ba su sakat Allah duk abin da suka shirya na cutarwa Allah ka sa ta yi wabi a kansu Allah in sun harbo Allah ka kaɗe man harbu Allah in sun shirya Allah ka tarwatsa shirinsu Allah in sun taru Allah ka tarwatsa taronsu Allah ka mayar da ƙarfinsu rauni Allah ka mayar da ɗoruwarsu karaya ka mayar da arzikinsu talauci Allah damar da ka ba su Allah ka kwace ta Allah inuwar da suke ciki Allah ka mayar da ita ƙuna Allah karka bar su Allah muna roƙonka mu bayan ka ne masu rauni Allah ka ƙarfafe mu Allah mu talakawa ne ka wadata mu mabukata ne Allah ka biya bukatun mu Allah mu raunana ne ka ƙarfafe mu Allah kai ne ubangijinmu ba mu da wani ubangiji bayan kai ba wanda muke da shi sama da kai Allah kar ka bar wasu bayinka su zalunce mu Allah kar ka bar wasu bayinka da ka bai wa dama su zalunce mu don suna ganin mu baka ba mu irin dama da ka ba su ba amma mu muna alfahari da damar da ka ba mu tafi da ka ba su don muna ji har yanzu ba mu da wanda ikai ka Allah ka ji kan magabata mu ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahma a cikin yanwa da suke kawo ruwa wannan masallaci wata a cikin su ta sake rasuwa muna roƙon Allah Allah ya ji kanta ruwan da ta shayar da bayin Allah Allah ya shayar da ita mafi alkhairinsa a gidan aljanna Allah ya sa kabarin ta ya zamanto rawda min riyadhil janna Allah da duk waɗanda suke irin wannan ayyuka na jin kai da tausayi Allah ka tausaya musu ko da ta so butoci ta kawo saboda su gaba da yin alwala Allah muna roƙonka duk ruwan da aka zuba a cikin butar aka alwala ka bata ladan wanda ya alwala da sallarsa da yayi in ya sha ruwan Allah ka bashi ka bata ladan ya sha ruwan Allah muna roƙonka ko butar ta lalace duk inda aka taɓa ajiye ta Allah ka ci gaba da rubuta mata lada masan irin waɗannan ayyuka ba su da dama Allah ka ba su iko Allah kuma ka ba su ladan niyya Allah muna roƙonka Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah jarrabawar da kake yi wa bayinka da dukiya da talauci Allah wannan duk ka jarrabe mu da shi daga ciki Allah ka ba mu ikonci. Allah in ka ba mu dukiya ka ba mu ikon saka ta inda kake so a saka Allah in arzikin talauci ka saka a hannunmu Allah ka ba mu ikon sarrafa shi inda ya kamata a sarrafa shi Allah karka ba talauci ya batar da mu Allah karka ba talauci ya shiga tsakaninka da mu Allah karka bar talauci ya shiga tsakaninmu da kai Allah muna roƙonka in wadata ce kar ka bar wadata kai mana haka Allah ka jigan magabatanmu ka ba marasa lafiyar mu lafiya Allah ka yi mana jagora Ramadan ina to Allah ka sa mu shiga cikin muna ababen gafartawa mu fita cikin sa muna ababen yi wa baiwa da tukuici da aljanna Allah muna roƙonka Allah ka kai mu watan Ramadan Allah ka ba mu lafiya a watan Ramadan Allah ka ba mu ikon yin ayyuka na ibadu da za ka karba cikin watan Ramadan Allah ka sanya mu cikin bayanka mafiya kusanci zuwa gare ka a cikin watan Ramadan ku fi samun kusanci zuwa gare ka a bayan watan ramadan Allah ka sanya rayuwar ta ƙarshe ita ce mafi kyau daga ta farko Allah ka sanya ranar haɗuwa da kai ita ce rana mafi kima da daraja da alkhairi a cikin rayuwarmu. mu Allah muna roƙonka Allah ka kaba mu da iyawar mu Allah ka kaba mu da ƙarfin mu Allah ka kaba mu da wadatar mu Allah kar ka bar mu da dabarar mu Allah da kai muke Allah ka zamanto tare da mu Allah da kai muke Allah ka zamanto tare da mu